يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أصبر كنان وتتلاتي لفافيا تكوت غوتا ذو القيدة بايجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مكة ومدينة ذو ليل زي ولد أربعين دبيو wanda ya daidai da sha tara ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira karatun littafin ta'azimu sala da muke na na shek abdulrazak ibn abdul muhsin al-badr hafizahullah ta'ala وزاده الله صحة وعافية jiya mun tsaya shafi na 24 kenan malam ya fara magana akan yadda malamai allah ya musu albarka suke sabani dangane da mutumin da ya bar sallah shin da a kashe shi ne a matsayin an mai haddi ko kuma za a kashe shi ne a matsayin kafiri za ka wada ya fara kawo ayoyi cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya yi muka tsaya za ka aya ta farko ba da ke kawo ke cewa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin za ka cikin suratul mudaththir Allah ya ba mu labari yake cewa 'yan wuta idan aka tambaye su mai ya kai ku wuta farkon uzurin da za su fara bayarwa ƙalu lam naku musallin za su ce ba su kasance suna sallah ba a gidan duniya mana kenan rashin sallah yana kai mutum cikin wutar saƙa sannan wujja ta bi da mana ya kawo allah subhanahu ta'ala bayan ya yabi annabawa zaɓaɓɓun allah a cikin suratu maryam ذاك سي الله سبحانه وتعالى كتب إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خربوا سجدا وبكيا إذا أنا كلمت تامس آية ألا مراما فيس غرفانا سنا ما سجدا ركوع فما كما يسموك سياك سامس متعني wanda suka tozartar da lamuran الله كتب ke ta su ku irin wa'annan da sannu za su shiga cikin wutan nan. sannan Allah subhanahu ta'ala cikin suratu sajada yake cewa lalle masu imani da ayoyin Allah su ne wanda idan aka musu wa'azi da wannan ayoyi sai su gurfana suna masu sujjada ga Allah sannan kuma suna tsarkake Allah alhalin ba sa girman kai Allah ya cewa ya ƙulu ta'ala Allah yana cewa وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أجل الدنيا إذا كشف جفري سلا تانا مسلمي أبرير الدنيا أجاء سالي أوجا الله أجاء غيد الله لا يركعون باس هو في ركوع باس أسلا ذاك سيالا تتوسل باكو سلا ويل يومئذ للمكذبين لن azaba ta tabbata قما masu آيوين ayoyin malam Allah ya kara mai albarka yake cewa zakara hada tabaraka wa ta'ala ba da qaulihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan ayoyi ne bayan ya ambaci fadin shi kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ku ci sannan kuma ku ji daɗi ‘yan kaɗan lallai ku mujrimai ne to kaga idan karu wannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana alakanta wurin sallah da ijirami wala mutum baya sallah wala mujrimi ne kaga can Allah subhanahu wataala ke sautu wurin sallah ke cewa anil mujrimin ma salakakum fi saqar to kaga na kwalla ke cewa kulu wa tamassu qalilan innakum mujrimun ku ci ku ji daɗi ɗan kaɗan lallai ko mujirmai ne ذاك وألا تمتلكت ويل يومئذ للمكذبين عذاب أتا تبتع ونيني قام جرمي قولنا يكون تسكى كالس أعين الله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إذا كتسي صلى باسا صلى ويل يومئذ للمكذبين للي عذاب أتا تبتع ونيني قام متانا يكون تسكى كالس أعين الله سبحانه وتعالى ودل ذلك على أن تارك الصلاة مجرم سيوانا يقولون كنا سيمتون لكبار صلى مجرمين يستيق العقوة العظيمة يا تمتع من قوة من جروة عندما يلقى الله تبارك وتعالى أرانا بيدي هذا الله سبحانه وتعالى عندما يلقى الله كمان سنة كوري كده أرانا بيديه الله سبحانه وتعالى الله مكرقه يطرمه hadisin imam muslim hadisin da jabir ibn abdullah allah ya zara shi da mahaifin shi yake cewa manzon allah ce bai na rajuli wa bai na shirki wal kufur tarku sala tsakanin mutum da shirka da kafurci shi ne barin sallah wani abin da ya rauta tsakanin shirka da kafurci to shi ne bar sallah to ma zikar wa samarin mu da Allah Allah shirye su ya kara musu albarka shi suna sallah wani mafi yawa ba sa sallah wanda ko bala'i ne sosai wani yana maka albishir ne ba Mara idan tsofin suka mutu an daina mutan Allah shi shi wani malami cikin magabata yake shi duk garin da kaje to da ka waje na farko da za ka fara zuwa kaje masallacin garin kaje ka ga suwaye suke sawun gaba wajen sallah suwaye a masallatai idan ka ga tsofi ne a cikin sallah to yi sauri ka tattara kaya ka kawar wannan gari mana gari ne wanda bala'i dai ta komai. tsofaffin da suna mutuwa to an zuwa bautan allah garin amma kana zuwa sai zama to ga dai tsofaffin da kuma ga samari da yawa to lallai ka yi bushara da alkhairi a wannan gari ko da wannan dattijai sun kuma zuwa ga allah za a ci gaba da bautan allah to kaga nan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus suna wal jama'a da ashabu sunan sun rawaito da isnadi wanda ke ingantacce daga wajen abdullahi ibn buraida daga mahaifin shi buraida to ibn husayb radiyallahu anhu likita sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa Kulu. Na naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat ان لكي فكانوا ولسوا إتتي صلى فمن تركها فقل كفر دمتم العبرت يا برصد يا بر يا سافرت أنجي من الله صلى الله عليه وسلم دمتم العبرت صلى يا سافرت أنجي أنه المؤلم ومصلى الله عليه وسلم إمام آمد ابن حبان بإمام الطبراني السنوية تولي إسناجي وليك ميكو ذاك عبد الله ابن عمر ابن أص الله أزال شير ما يفنشي yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambaci lamarin sallah sai manzon Allah ke cewa man hafaza alaiha don mutumin da ya kiyaye sallan nan kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah don mutumin da ya kiyaye sallah to wannan sallar za ta kasance mai haske da wujja دثيرا راد التاشن القيامة ومن لا يحافظ عليها أما دمتون دبكي يسلى ما ينا وصار إتا يا شغل الدنيا يا شغل ذكاس وانت يا شغل دير الدنيا ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة لا قرارة شان قيامة ويد هسكي ويد وتوجه bai da tsira in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yawm alqiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubayh ibn khalaf manzon mai ke cewa ranar tashi alkiyama mutum da kan abokin qaruna ne zai kasance abokin fir'auna ne zai kasance abokin hamana ne zai kasance abokin ubay ibn khalaf ما لا أن لا يعرف الجاونا نقطة البديعة للي أقول أو فهمت ولا ذاك داني أسكوا نبغى تمضى الله صلى الله عليه وسلم والنام كوشين ويا أن تارك المحافظة على الصلاة متمن ذاك كيا بايا كيا لما صلى إما أن يشغله ماله إما قد يدوك يا تتشغل سيدنا متمن يا سيروا shi ya shagaltar da mutum daga siyar-siyar daga sallah au mulkuhu ko kuma ta ce mulkin da Allah ya ba mutum matsayin da Allah ya baka nan mulki ya kasance shi ya hana ka kiyaye lamuran sallah ya kai wa wani au ri'asatu ko kuma ta ce shugabancin da yake yi wa mutane shi ya hana shi sallah au tijaratu ko kuma kasuwancin shi kamar shagala wa an hari asatu duk mutum da ce wani matsayi da aka ba shi ne abin da ya shagaltar da shi daga sallah to kowa ma haman abokin hamana ne in da wani matsayi da aka baka a duniya shi yana ka sallah to almishiri gare ka ya kai man Allah yi wani sallah ka sani kana tare da hamana a ranar tashi alƙiyar Allah ya tsare wa man shagalahu maluhu fa huwa ma amma mutum da ya kasance zuciyar shi ke ta shagaltar da shi daga barin sallah to yana tare da ƙaruna na tashi kyau wa man shagala wa anha mulkuhu amma da mutum da ya kasance mulkin shi ne ya shagaltar da shi daga barin sallah to yana tare da firauna mutumin da ya kasance kasuwanci da neman dukiya shi ya shagaltar da shi daga barin sallah to yana tare da ubai ibn khalaf Ka nan da yake buga sammako wajen zuwa neman arziki an ba ma iya buga sammako wajen bautar Allah wata wataala to ban yi bisa roƙo ya datar da mu duniya da lahira ya ba mu ikon kiyaye lamarin sallah a wannan rayuwa mu, ya kasance har lokacin da lamu da Allah ubangiji mahalaccin mu ya kasance mu haɗu da Allah wata wataala babu wani laifi da Allah wata wataala da ya kawo da shi na barin sallah imamu audu ya wai waitowa da wajen mu'azu ibn jabal yake cewa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka salatan maktubatan muta'ammidan duk mutumin da ya bar sallar farilla da gangan duk mutumin da ya bar sallar farilla da gangan to bari at minhu zimmatullah lalle alqawarin Allah ya nisa da shi alqawarin Allah ya yi nesa da mutum kiyayewar Allah ta yi nesa da mutum za ka duk wani agaji da Allah ke kawo bawa ya yi nesa da mutum inda mutum ya bar sallar farilla da gangan in ji annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwal Bukhari Allah ya kashi da rama yake cewa Anas bin Malik sahabi dan albarka Allah ya da shi ya rawaito da wajen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salata don mutum da ya salla irin sallan salla irin sallan amma na irin sallan manzan Allah wastaqbala qiblatana ya fuskanci mu, mana ya kalli dakin kaba ya salla ko kuma ya kalli fuskar da dakin kaba take ya salla wa akala zabi hasana sannan kuma ya ciyar kanmu mana muka yanka abu ka bashi ya ci فذلك المسلم والنشين مسلمين جماعة الله صلى الله عليه وسلم الذي له ذمة الله wanda yake da alƙawarin Allah a kan shi mana Allah zai ba shi kariya a duk inda yake wa bin mata rasulihi sannan kuma yake da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan shi fala tukfiru Allah fi zimmatihi kar ku sawa Allah kar ku hayanci Allah a cikin alƙawarin Allah subhanahu wa Ahmad ya ƙaraito a cikin musnad haka imam malik ya ƙaraito a cikin motsa haka imam nasar ya ƙaraito a cikin sunan da isnadi wanda ke ingantacce daga wajen sahabi dan albarka mihjanul aslam yake cewa annahu kana fi majlisin ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ji wannan hadisi yake cewa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata majalisa suna zaune فأذن بالصلاة سيلا داني كلا صلى حي على الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تاشط إيه يتب وجن صلى ثم رجع صلى المنزل يا داود كما صلى ومحجن في مجلسه الهال مهجن ينادوني أو النوجن وذلك يا بشي suna tare da manzon Allah aka kira sallah manzon Allah ya tashi ya je masallaci ya sallah ya zo kuma ya ƙara sanar da min jin yana zara a wajen bai gusa daga wajen ba da ka fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsaya da wuce Allah tabbata ga shi ke ce mai ma manaka an salli. ya kai min jin wai me yana kane kai sallah tare da mu na ga muna tare da kai an kira sallah mun tashi mun zar garzaya mun je mun yi sallah amma kai har yanzu kana zaune a wannan bagire naka alasta bi rajulin muslim wacin kai ba musulmi wani shin kai ba musulmi wani baka amsa kiran Allah da kiran manzon Allah wani baka musulunta wani ga mu tashi mu je mu yi sallah kai kana zaune a nan qala bala yake cewa wallahi ya manzon Allah ni musulmi ne wallahi ni musulmi ne na amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo Allah kaji abin da yana nufin sallah shine walakinni kuntu qad sallaitu fi ahli sai dai manzo Allah udhina na yi sallah da iyalai na gida kafin na zo gidanka ai yi sallan nan da iyalai na a gida kafin na zo wajenka فقال له رسول الله صلى الله عليه ke ce mai. كيكي ji ita idan ka zo وصلاتي fasalli ma'an nasi kai sallah tare da mutane wa in kunta qad sallaita ko da kai sallah a gida mana ko da kai sallah a gida kan tabbatar da jama'a suna jami to bi su kai sallah da ka rashin shiga kai sallah da zama kai sauka mummunan da to kuma ko suka ga da to ba su laifi ba da ka lara wuta shi kira sallah wuta ya sa sallah kai kuma ka zauna kana ta zuwa surutu an fito ka daura akan surutun da kake yi surutun duniya surutun da zai kaje kawo da Allah su wata mai ka faɗa a ranar tashi alƙiyama sai dan alkhairi ka faɗa to lalle wanda zai kace maka alkhairi ranar tashi alƙiyama to ban ji muke roƙo ya babu ikon kiyaye da wannan lamarin sallah ya samu cikin bayan Allah wanda zai kace sallar mu da sai daidai ranar tashi alƙiyama Allah muke roƙo ya rasar mu duniya da lahira da aka barke cewa sai sun bar wajen sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallam masu yawa wanda suke ƙara ƙarfa wannan ma'ana abu na farko wanda ya zo daga wajen sahabi dan albarka tarifan manzon Allah na biyu Umar ibn Khattab yake cewa la hadza fil islam liman taraka sala babu rabu a cikin musulunci ga dukkan mutumin da ya bar sallah wala babu wani rabo ga dukkan musulmi ko musulma da ta bar sallah sannan wani lokaci yake cewa la islama liman taraka sallah babu musulunci ga dukkan mutum da bar sallah in dai ka bar sallah to ba kai ba musulunci ka yi sallama da addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bi kirko idan yau ذاك مالك قالها بمحضر من الصحابة رضي الله عنه umar ya faɗi wannan magana ne fa a zan sabon manzan Allah suna kallon shi kaji mai faɗa yake cewa babu musulunci ga dukkan mutum da bar sallah sannan babu wanda ya umar ibn khattab inkarin wannan magana da a ce wannan magana da sahabi dan albarka ya faɗa kuskure ne da a take sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai gyara malaka ta bal qala mithla qawluhu hada ghayr wahid min as-sawt minhu da yake sabu da suke cewa babu musulunci ga dukkan mutumin da ya bar sallah babu rabo a cikin musulunci ga dukkan mutumin da ya bar sallah ba kawai umar dan sata ne faɗi wannan magana ba wanda sai ka ce sai umar ne faɗa sauran sahabbai su faɗa ba to kaji mu'azu dai kadan je wanda ya faɗa nabi kenan abdurrahman ibn auf ya faɗi wannan magana na uku kenan da ka abu huraira na hudu ya faɗi wannan magana abdullahi ibn mas'ud shi ma yake cewa wallahi la hadda fil islam liman taraka as-salah babu rabo a cikin musulunci ga dukkan mutum da ke barin sallah to Allah muke kira kula tada mu juna da bayyana da ka dai kula na fadi musamman salloli duka sallar ka wasu muhimmanci amma dai sallan asuba da sallan la'asar Allah subhanahu wa ta'ala ya girma wa sha'anu su a cikin littafin alƙur'an Allah ke cewa ƙur'an alfajir inna ƙur'an alfajir kana mashhura sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi akan sallan la'asar hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوم الله قانتين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da ya sallan isha'i a cikin jami kamar yayi tsayuwar rabin dare ne wanda Allah ya ce wa kai shi tashi sallar asubahi a cikin jami kamar yayi tsayuwar dare baki dai ne haka manzon Allah ke cewa man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu duk mutumin da ya bar sallar asar sai wuce bai yi ta lokaci ba sun aikin sharon shi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mu rabu da samu cikin bayan Allah wanda za ka tsaro ayyuka su kasa musu ayyukan mu ka tausaya mana ka agaza mana Allah ka ƙara dawo da hankulan mu zuwa ga sallah Allah ka dawo da hankulan wannan al'umma zuwa ga kiyaye wannan babban sha'ira wata take sallah Allah mu kirko da ta da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى معهم بمنك وجودك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأما الكفرة المشركين ودمر أعداء فأعداءنا أعداء دين وجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واسع امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم اصل الشباب والمسلمين والشابات المسلمين الله أصلي شباب المسلمين المسلمين ما في كل المسلمين الذين شهدوا لك ومن وبنبيك بالإسلام وغير ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا الأحياء والأموات اللهم أسمع قوتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين